haka yan uwana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh safawa hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da hudu da ishirin da tara wanda ya diri da sha tara da watan February 2008 yau ma cikin gudun Allah da ikonsa Allah ya haɗa mu wani a wannan babban masallacin da albarka cikin anguwa alƙari na kira wasan anguwan mu sun anguwan dan mara da ake a nan a muran gome ya anguwan dan mara cikin wato anguwan dan madani ga shi ne a wannan lokacin bayan sallan magrib za mu yi bacci wannan lokacin mu tattauna cikin wannan satin sunna da muka shiga yau wajen kwana na biyar kenan ko kamar da na ya muku a jiya yau muna ciki ne da babban malamin mu malam nura wanda muka fi sani da malam nura da tare da shi wanda zai ce maka mishi wajen zaman da yana ilka'in nan malam aibu rabu ne gashi shi ma an rajim bismillahir rahmanir rahim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 أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارقام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ya yan uwa musulmi barkan mu da saduwa a wannan yammaci ta ranar talata sha biyu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara ubangiji ta Ala ya kaddata mana saduwa a wannan yammaci don haɗuwa wa'azuzzuka da lajana mai albarka lajanatul masa'i fi masajidi ahlus sunna wal jama'a بمدينة الجارية وما جاورها فهو الله وسائرها توفيا waɗannan jeren biyan wa'azuzuka da wannan lajina da wannan shine na biyar kamar yadda muka ji malam ya gabata yana da taki ko unwani alwala'u wal bara'u wa tariqul ilma alwala'u wal bara'u وطريق الولاء da kun ga babu ne na tauhidi duk wanda yake ba shi da wala'u ba shi da bara'u ba shakka ba zai shiga aljanna ba domin wallahi ba za ka zama mummuni ba sai da wala'u sai da bara'u tariqul izza wani abu ne da ake bukatar a yau sama da yadda aka bukace shi a baya ga yadda amurka ta taso ingila ta taso dolar kafirci gaba daya ta mamaye duniya duk da mummun yana da bukatuwan sanin hanyoyi wasa'i da zai bi ta wani hanya musulunci zai dawo da izzarsa kamar yadda ya kasance a farko muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya mana adalci ya yan uwa musulmi wannan ainihin unwani yana da bukatar lokaci ne mai sa'i sama da irin wannan zama amma muna neman taimako ga Allah madaukakin sarki sai in haka ce alwala'u malaman lura sukan yi masa tarihi cewa daga mazgarin wala yuwali abin da ake nufi da shi shi ruwa ya zo bayan da ya ɗauke suka ce almatsar ya jiɗe ba da wasu ruwa ya zuba bayan da ya ɗauke wannan shi ne samfarerar ma'anansu a larabci shi ko babban malami arrazi cikin malaman loga ya ce kadan aka ce wilaya da wasani kasan wawo to abinda ake nufi da shi shine annusra taimako in ko aka